saboda haka in yana wajen garin juma'a mil uku bai iya shigowa gari shi sallar juma'a ko kuma wanda annan bai iya hitawa kamar lokacin da abin nan sojojin suka yi abin nan masallaci can waje air force eh, sun kaso in tayi yi masallacin da juma'a ta bai yiwa kamar masallacin abuja da an kare ne abin nan mitar da juma'a ta bai yiwa dole ne sai wanda ya tafi ya zauna can. Wannan ana bukatar sai ka kishi a yaji amma gida a Ai, ƙwarai ko. ko bai gida abin in dai an aje shi ya kwana hudu ɗaya don sallar babu wala ta sifu imamatul abdi kuma in ya zan abin nan sharadi ne wato abin nan ga juma'a sai ya zan ta domin ga bawa ba ta zuba gare shi matafi ba ta zuba gare shi kun gane ko fil juma'ati wato adu juma'atan in amkara in bawa ko matafi yayi sallah to sai in na ba ta fadi ba sai a sake ta juma'a in ya so su sake sallar la'asar amma in ya zahar rana ta faɗi sai a sake ta azhar eh. a nan eh? mutum biyu eh. muna so mu gabatar da su neman shi daya ya fi karatun qur'ani daya ya fi sanin fikihu mm. to yana zuwa samu a shimawi ka karanta wa ya karau ma al'iman kun gane wannan ko wa ya karau ma al'iman fi ma yusirru fihi wato mai bi zai yi karatu tare da liman ga abin da liman ke asirtawa wala ya karau ma ahu fi ma yusirru fihi amma ba zai yi karatu tare da shi ba ga abin da yake bayyanawa kun fahimta kun Shi yi abin nan wato mustahabbi ne kenan yi karatu tare da liman wurin asirtawa amma wurin bayyanawa ko da yana nesa mu karanta sharhi yukrahu lahu zalika an karhanta mai zahiruhu walau kana la yasma'u sautahu ko da bai jin sautin limami yana nesa duk da haka ba zai yi karatu ba ko kazalika alal mansusi fa in qarama fa in qara'a ma'ahu fa bi sama sana har in ya karanta yayi karatu tare da liman ga wurin da ake bayyanawa to tir da abin da ya aikata wala da salatu amma sallar shi ba ta baci wal asli fi hada qawluhu ta'ala abinda asali maganar Allah wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu in an ka karanta qur'ani ku saurara ku shi ku saurara to tun da ba ana karanta mu qur'ani cikin sallah ka saurarawa kun ga abu ya baci qala al-bayhaqi an mujahid kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karahu fi salati wato annabi ya zan yana karatu cikin sallah fa sami qira'atan sai ji karatun wani ta fatan a wani yaro min al-ansar fa nazala qauluhu ta'ala wa idza quriya al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu bayan haka na sai ayar nan ta sauka in an tun an ka abin in ka karanta qur'ani ku saurara ku yi shiru warawainahu an mujahid kuma rawaito wannan daga mujahid min washin akhar wato ta wata jaha wato hadisi ne ingantacce annahu qala fil qurbati amal jumu'a Eh, min wasin akhar fi salati wa fil khutba wannan ga juma'a da khutba in ana karatun khutba to wani bai halatta ko na filashi kun gane ah, wa man adraka raka'atan fa akthara qad adraka al jama'a wanda ya sami raka'a guda tare da liman to ya samu falalar jama'a kun gani idan mutum ya yi sallah shi kadai sallan nan an ka ce ta yi kyawo to ya samu daraja guda amma in ya yi su tare da jama'a ya samu 25 ko 27 kun gane 25 ko 27 amma in ya yi shi kadai ta yi kyau to yana da gudawa. Eh, sallar da kabliya ta sami mutum ko ba'diya ta sami mutum ta sallar da kabliya ba ta same shi ba da shaidan ya so ya bata ma ita jaye shi to inda duka bata ma shaidan rai ana tsammanin Allah ya yarda صلاة سهو جبرت خير من سبعين لا سهو بها فاستبني لأنها ترجم للشيطان ويرتجى فيها رضا الرحمن to ba cikin zai zo cikin makaru hai in limani akwai masallaci limani inda inda limani ya kira tibi to in an yi sallah waɗanda nan makar sai sai ta waje banda masallacin maka ko na madina fi eh, ya hita su ko da guda guda ne wasu magana ne hmm. amma sai ya samu kuma a wani ya sun samu sun su da ka gano eh mutum ya cikin masallacin Madina shi kadai ko na Makka ko na Baitul Maqdis shi kadai ya zai yi da limami waje ana mafaka game da karatu bayan liman lokacin da yake bayyana idan ya karanta fatiha lokacin da yake bayyana ya shiga sura zan karanta fatiha ko dai ba za a ba ka karanta karantawa akwai wani nan bai ba karanta komai ba Eh. haka Allah ya ce na ne son koyar da na da kai <laughs> eh haka an kace ce 27 ko daraja 27 25 ne son ake ba da sauri ake son ka zo baka da wuri ake son ka zo eh haka ne muwatta Eh, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam ma adraka rak'atan min as-salati wa qad adraka as-salata wato annabi ya ce wanda ya samu guda daga sallah ya samu sallah fa yalzamuhu ma yalzamu al-imam min as-sujud li don haka wato in ka samu raka'a guda tare da liman alhali shi limamin nan qabliya ta same shi ko ba'diya to za ka yi su sai dai qabliya kai tare da shi ba'diya ko ka bari sai ka gama ka yi wala ya kasa da gairu kuma wato idan ka samu raka'a guda tare da limami wani ba zai zo ya bi ka ba ashe kenan sharaɗi ne Eh, kada a bi mamumi ga sallah eh, wanda aka wanda ke bi ba a dinsa ga sallah sai dai limami mustaqili sai dai inda ya sallah liman ta baci an nada wani cikin sallah akwai bambanci nan ga mutumin da ke yi shi kadai eh, wani ya kai ta bi shi akwai sallah kuma ya samu fallar jama'a wala a yi da salatu fi jama'atin ukhra sannan kuma wanda ya sallah shi kadai sai ya iske jama'a za su yi wannan sallah to zai bi su amma in ya samu raka'a guda tare da wani limami to ba zai sake ba wa yusallimu ala imamihi wa ala man ala yasari kuma Eh, lokacin da ya samu raka'a guda in lima ya ci assalamu alaikum ba shi yana ci assalamu alaikum sannan kuma ya ci assalamu alaikum inda ya cika sallah ba to yanzu kuma da bai cika sallah ba sai ya tashi ya cika sallah bayan haka nan in ya gama sallah sai ya ci assalamu alaikum sannan ya ce mu lima assalamu alaikum ya rama to sannan ya akwai wani hagu gare shi kuma ya rama masa ko da sun tashi kenan wa ya asulu lahu min as-sawabi mislu sawabi ma hadara kuma wata yana da lada kamar lada wanda ya halarci sallah na awwala tun farkon ta wa huwa 27 daraja shine daraja 27 wa hadha idza fatahu bi baqiyatuha al-qirara amma fa inda zai samu 26 din nan 27 din nan in ta kurce masa saboda lalura na ikhtiyara amma da zaman sa yayi gida sai da an ka iya ji an ce an Allahu akbar sannan ya taso to shi ban da shi Allah a tada bayani dinin zai ka same shi wato abin nan ya makara ne bisa ga lalura amma wanda ya gani bai da yake saurara ta guda ta kabarta wa ana bi hanifa an annahu yaqul lahu halul jama'a wa huwa wato amma ga abu hanifa yana cewa duk dai wanda ya samu raka'a ko da gangan ne ya samu halul jama'a wa huwa zahir kalamin musulmi wannan kuma shine zahirin magana mai risala warta zawo fi sharhi kuma ya yarda da wannan magana cikin sharhin littafin sa wa qala wa yadullu ma qulna anna idraka rak'atin min al-waqti al-ikhtiyari bi manzilati idraki jami'i salati wato mai risala shi da kansa yayi mata sharhi nashi na karshe yace idan mutum ya samu raka'a guda tare da liman to ya samu alalan jama'a kamar wanda ya taho ya makara ga sallah saura raka'a guda rana ta fadi ya samu raka'a guda sannan lokaci ya fita kun ga yayi sallah duka cikin lokaci wato haka aka kunci kenan Allah ya tsare eh. amma a ta ji ana sallah kamar mutum mai suje ya sallah ne yana da kyau saboda wani so yace bai kamata ba mutum mai gudu eh ba a son gudu cewa an kai in kun makar ga sallah ku tayi da natsuwa ku yi abin da kun ka samu wanda ba ku samu ku kurama hmm. wani ya zo masallaci da sun koma ya sallah ba sai ya zo ya sallah nan da kaba kuma sai aka zo to sake eh eh ta zo nafila eh. bandar magariba wanda domin babu nafila gabanin magariba kuma banda isha'i wadda mutum ya riga ya yi tiri domin ba a sake wuturi ana sakewa don akwai nafila gabanin la'asar eh, eh, wata ba samu wata ba a cewa wanda yake sashen sallah ya kubce mai tare da liman ya sake ta litasul fallu jama'a wa hadha wa hadha ma zahara li intaha وكلامه وإدراك ركعة مع الإمام يكون بوضع اليدين على الركبتين منين samun raka'a? tare da liman sai zan wato lokacin da ka taho ka aza Allahu akbar hannayen ka sun kai ga rukuwan ya kamin liman ce sami Allahu liman da to ka samu wannan raka amma da ka taho kamin ka ce Allahu akbar ka kai liman ya taso to baka samu wannan ba sai dai ka bi amma ba ta aiki kun gane haka nan kuma wato yana yiwuwa idan kamin ka tsaya ka ce Allahu akbar sannan ka ce Allahu akbar liman zai taso to wannan kana ce Allahu akbar wato ita ce kabbara harama ita ce dan kun gane na tsayi ga kabbara harama ya abin an an gafarta ma shi eh ko da mutum ya samu da ko ba a wannan wato ba dai ka kai ga yuba to shi kenan kamin liman ya gama cewa sami Allahu liman hu ka ga ka nasu da wannan kafin a tafi da daga ɗan wani gudu da ɗan tawo da ɗan ɗan kowa daga can ta shigo da sun cikin sabu kamar ya yi waje eh daga waje yana iya dukawa abin nan eh, amma kada ya tafiya da ta wuce sahu uku واتم وإدراك ركعات وإدراك ركعات مع الإمام يكون بوضع اليدين على ركبتين أظهرنا يبس وقويا بمعنى أن ينهني بحيث لو أراد وضع يديه شدوك عندك دعياني أظهرنا ينصر بس وقويا لا أمكنه دعي يقليش لا أمكنه ذلك ميكنا تبتشي بأن الإمام لم يظهر سوشي زن يا أظهرنا ينصر واتو الإمام بيتعصوا من الركوع قبل أن يدع يديه على ركبتيه ولو شك هل رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه قطعها واستأنف دعيا أتكا شن كولي من يأذى هنا يتأخو دقرسو كان يأذى هنا يكوكو بزي أبن نمبا توان نصي بروان ركعة كن غاني وهكم المسبوك الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أن يأتي بما فاته مع الإمام قاديا في القول وبانيا في الفيل وأتوه sannan ya ce ga gayan ga risala ya ce a falyakadi sai ya rama ba da salamin imani bayan sallamar limami ma fatahu abinda ya kuce masa ala na hawi ma fa'ala imani kamar yadda limin ya aikata fi qira'ati ga karatu Allah ya saka da cewa fa idan akwai wanda ya ya shi mata kamar akwai wanda ya ya kamata ya shi ba shi ba to na kunce wanda suke shi a'a baka gane abin da ke nufi ba idan ka zan mamuni ka samar ka guda tare da liman liman ya sallama ya barka kana ramawa wani bai zakwa ya kabbarta bayan ka ka gane wannan shi ne abin to ni abu na aka ba da wancan an ce ma ana karatu da gado kana iya nuna fama mu saka don ba don ba mu saka kare hmm? Allah ya ga nabi sama zakan al'aikin mai gini ne wanda ke sallah shi wato zai rama magana amma aiki zai yi kamar yana sallah shi kadai mu karanta sharhinsa قال دخوله ما لما كان ما فعل الإمام وما قرأ فيه الإمام بأم القرآن وسورة دعا بن ذيك الإمام يا كان تاجد فاتحة دا سورة وتكمرك أتفرقوا لسجي وتندابوا ساموا قرأ فيه مثل ما قرأ الإمام قرأ قرن في كمرية من يقرأ وما أصر فيه أصر فيه أبن لمن يقول يصلى قرأته غريش سيقول قرأته غريش وحشين ركعة أوكو كينا ودى ودى بيسامو وما جهر فيه جهر فيه أبن لمن يبين قرأته غريش ركعة فرقو لتبيشي ما سيبين فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس لو انفرد وعده da kuma ya zauna wani wuri inda yake ya halatta dama ya zauna da yana shi kadai bi an yi dirka huyu fi rak'atayn kamar ya sami liman ya gama raka biyu an zauna ya sami a biyu da karshe kun ga zai zauna bayan raka biyu fa ya yaqumu bi takbirin in ya zauna in zai tashi wato sai ya tashi da kabbara kenan abin nan bayan ya tsaye sosai ya ce Allahu akbar wa in jalasa fi mawdi'in la yajuzu lahu fihi al-julus in ya zauna ga wuri wanda yake baya halatta ya zauna a nan lawin farada da shi kadai ne fara sallah da an yi dirka ma hura ta shi ne kamar ya samu ka abu da tare da liman kun ga liman zai zauna ya yi tahiya ya sallama to shi idan zai tashi bai tashi da raka bai tashi da kabbara aw talata raka'atin ko ko ya samu raka'o'i uku ya samu ta biyu da ta uku da ta hudu wato ta farko ta furce masa ya zauna kenan wurin da ba wurin zaman shi bane da shi na shi kadai to nan in ya tashi ba zai tashi da kabbara ba ko ya kama karatu fa innahu yaqumu bi ghairi takbirin zai tashi babu wata kabbara wa huwa al-mashhur shine shahararren magana wannan da biyu ne da hmm? ne kabbara biyu ne wata kabbara biyu a ka gane da kana bacci cewa aka yi idan ya yi raka'a biyu tare da liman dama wurin zaman shi ne in ya tashi zai tashi da kabbara amma kabbara nan ba shi ta sai ya miƙe tsaye sannan yake Allahu akbar domin ya yi raka'a biyu ya tashi ga abin sai dai abin da na canza kawai ga gajeru su suka zo da su suka koma daga farko ka gane amma da ya zauna wurin da ba wurin zaman shi bane da shi na shi kadai wato kamar ya samu raka a guda tare da liman ko ya samu raka a uku tare da liman to dan kaga ya zauna wurin da ba wurin zaman sa bada yana shi kadai to nan in liman yace assalamu alaikum sai ya miƙe sai kawai ya kama karatu babu kabbara babu kabbara wato sai wannan huwa al-mashhur khilafan ibn al-majshur dakara annahu ra'a anna takbira inma huwa lil-intiqal ila rukunin a ibn al-maji shine yana ganin zai tashi da kabbara domin kabbara in ka ga wani aiki ne ka kama wani aiki na za ka yi kabbara wa zakara sahibu al-iraz an malik in fil ati in fil utubiyya qawla annahu idha jalasa fi sa'fi taniyatihi yaqum bi ghairi takbir in ya in ya zauna ga raka'a biyu ba zai tashi da kabbara ba wannan ya saba kana bina ala annahu qala lil lil madiyani wa ta'udduni shima ya tashi yana ramawa ga raka'o'i biyu da na wuce kun ga babu wata kabbara ta tashi eh. ba ko ne wallazi shara'a shi awwalihima takbiratul ihram da ya tsaye farko ce Allahu ku kabbar harama ce ba tashi bace don haka yin lumaji don ka wannan mai tiras yace bai tashi da kabbara wa ma fil qiyam amma ga aiki na tsayi kamar tsayi wal julusu zama fa filuhu kafilul bani al musalliwa da ku aikinsa kama aikin mai gini ne mai sallah shi kadai wa huwa alladhi yusalli salatahu wanda yake na sallah shi ila akhiri har zuwa karshen ta sun mai kullu ma yusudu lahu bada bayan ya haka nan ya tuna abin da ya fata masa wa lahu salatu suwar yana da ma suroni uku لأنه إما أن يذكر ما يزيد له ركعة كودي متن يتنا أبن زي باتا ما يركع أبودا ko ya tuna abin da zai bata masa raka'a biyu. aw talatin ko ya abinda zai bata masa raka'a uku har salasa raka'atin bi tarki sayyidatin saboda barin sujuda aw rukunin ko yabar rukuni aw qira'atin min qur'ani ko barin karatun fatiha ba shi ke bata sura an raka'a ba wa ghayr dalika mimma tabdil bihi salatu ga abinda yake sallah na baci da shi wa wajhul amali fil bani a hanyar aiki ga mai gini shi dai an yaj'ala ma sahha inda a awwal salatihi duk abin da ya inganta wurinsa sai ya ɗauka shi a farkon sallar shi da ya yi raka'a biyu sai guda ta ɓaci ta farko to sallah raka'a ta biyu ta koma ta farko saboda haka ta biyu da ya tashi gare ta sai shi fatiha da sura shi zauna fayar ni alai sai shi gini a kan shi wa yati bima fasada lahu sannan ya tauda abin da ya ɓaci ya ɓaci gare shi ala nawi ma ya fa'alu fi intihai salati kamar yadda ya kamata shi aikata har zuwa ƙarshen sallar shi فإذا ذكر ما أرسل له ركعة الركعة الأولى إن يتنع بأنه زي باتا مسا ركعة تفرقه في الإشاء مثلا وصلى الإشاء أي تذكر في التشكر الأخير كما يو ياغا مسلا بان ياغا مسلا سيتنع ركعة تفرقه ركعة ta farko yanzu ko bai yiwa shi gyara kun ga ta ɓaci kenan to sai ya ɗauki tadmi ta zama ta farko ta uku ta zama ta biyu ta hudu ta zama ta uku fa ya ce bi ummul qur'ani khasatan sai ya tashi ya tawo da fatiha kawai domin ta hudu zai zo da ita ba cewa yake bari in rama can ta farko da ta ɓaci yin karatun fatiha da sura ba wa yasjudu qabla salati shi sujuda qabliya li'annahu naqasa sura naqasa sura ta rige sura wal julus da zama al-awwal na farko kun gane لأن جلوسه كان في غير محل domin zaman da yayi na farko bai zauna wurin sa ba ya yi baya raka a guda kenan la'anna domin guda ta baci eh yaya fata ba ba

za ka kawo su fatiha da sura don haka an ce za a bambanci tsakanin mai sallah shi kadai da mai da wanda ya samu da wanda abayan limami shi wanda abayan limami shi rama raka'a da ta kurce masa zai ba za da raka'a ta bulgata ya ƙara raka'a wadda an kayar wai wazi hada wato wannan yana daidai ayu bil min halin mudriki an tafi ta raka'atul ula yayi daidai da wanda yake ya tawo ya bi limami raka'a farko ta kurce masa fayati bi ummul qur'an wa sura jaharan shi zai ta da fatiha da sura bayyane wanda yake raka'a ta farko ta kurce masa tare da limani da anna al-imama fa'ala kadhalika da mun raka'a ta farko da bai samu ba liman ya karanta fatiha da sura wa yukhalifu fil julus ya saba abin nan wanda mai bin liman ga zama imama yajlis alaiha domin liman bai zauna nan ba shi ko ya zauna. wajalisa huwa alaiha shi kuma ya zauna gare ta li'annaha rabi'atu lahu domin ta gare shi ce wa huwa bidhalika al-i'tibar da wannan bi an bana li'annahu ja'alaha akhir domin shi raka'a shi ta zan karshen sallah haka ne zai samu kawo da da in eh, zai kawo fatiha da sura ya zauna ya domin biyu ya yi sannan ya tashi ya kawo fatiha da sura ba zai zauna ba ko da yake liman ya zauna bayan ta sannan ya tashi ya kawo fatiha kawai ya zauna ya tafi wa sallama da sura sannan ya yi kuma ya sura sai ya ci ah, alamar da bani niyya ba wata niyya bai kabbara ma ba cewa ka bai kabbara ma ba kenan domin kabbara harama tana tare domin kabbara harama tana tare da niyya ya zai kabbara babu niyya bai san ya kabbara ba bai san ya kabbara ba ba wato kenan ya shiga sallah babu niyya ke amma in ya san lokacin da yake cewa Allahu akbar to ya shiga da ya shiga da niyya kenan

idan kuma da suna sai na yi rubu na rubuta a cikin kula da zai ta ai na mata riban abin da ba ba shi ne ni tambaye ka lokacin da kace Allahu akbar ga lokacin da ka iske liman baka san kace Allahu akbar ba a'a nace ka san ka ce Allahu akbar ko baka sani ba to in mutum ya in mutum bai san yayi ba wato ta baci kenan sai ya sake sabuwa kullu eh. a'a abin da ake nufi nan kuma idan mutum ya kabbarta ya kabbarta sallah bayan liman bai tuna ba an kai ruku'i cewa bai yi kabbar harama ba to nan sai ya tabin limani haka nan sai an gama sannan ba haka nan in liman ya sallama ya tashi ya sake sallah eh, eh zai yi kama sabuwa eh Ah, in ya zan abin nan um, bai tuna ba eh, abin nan sai mutum ya ce assalamu alaikum in ba wanda yake wasu wasu ya aure shi ba in wanda wasu wasu ya aura ne sai ce ya ce su ke nan ci gaba da sallar eh. eh. shi zai bili ma sai an gama amma ta ɓaci sannan idan ya gama an ka gama ya sallah a zahar sannan ya sake wannan lasar wajen yin kabara ba samu da ka'adu idan wannan ga magariba ne ba ba bayan mutum ya samu ka'adu zai tashi a cikin kabara to idan ga magariba ne ba ko magariba ne ya yi raka'a ba a kabbara duk da haka shi wannan zama da ya shiga da lura lima amma yanzu tun da ya biyu ba ya sami raka biyu ba wato ya zauna wurin zama sake ba ya biyu ba ya sami raka biyu ba wato ya zauna wurin zama sake wa in zakara albani ma yusudu lahu raka'atayn idan mai sallah shi kadai bayan ya gama sallah sai ya tuna abin da zai bata masa raka'a biyu wa innahu yati bi ummil qur'ani khassa wato nan sai ya tace ya kawo fatiha kawai wato ga raka'o'i biyu ba ta kuna salatu kullu hadda ummil qur'an nan kenan sallar shi duka da fatiha daya bai sura ba domin raka'o'i biyu na farko waɗanda ya karatun sura sun baci ah, na biyu ta uku da ta hudu dama in fatiha ɗaya ya yi yanzu kuma da ya tashi wajen rama su zai fatiha fatiha fatiha kawai wajen da kaula salam shi sujuda qabliya li annahu sura ta domin ya rage sura biyu wa kasa aidan aljul aljulus alawwal kuma ya rage zama na farko li annahu zahara al-amru anna julusahu kana ala ghairi shay'in domin zaman da yayi na farko ba komai bane fanzar wa ta'ammal amma nan da rage zama na farko ba الجلوس الأول كما يعالج زمان فرقه لأنه ظهر الأمر أن جلوسه كان على غير شيء لذي زمان دي نفرقه بقومي بني انظر وتأمل أما نن برج زمان فرقه با ما قوله هو نقص الى الجلوس الأول لأنه غير ظاهر وأن مغنى دي بيجنبا واتو دومين ينا زونني أي ya yi zama na ƙarshe maimakon ya sallama ya tuna biyu na farko sun ɓata sai wannan ya zama zaman farko. Eh. Eh? wanda yake mai sallah shi kadai bayan ya gama sallah ya tuna raka'a biyu na farko sun ɓaci ba sai tashi kawo raka'a biyu ba da fatiha da zai kawo su ba ta sallah shi duka kenan babu sura assalamu alaikum zai fatiha da sura gare su domin waɗancan su ne zai rama لأن الإمام كذلك قرأ دومين فيهما دومين لما كوي قرأتو بريسو ووافق الإمام أيضا في جلوس يا دي دي دي لمن قزمان عليه قرأتو wanda yake mai sallah shi kadai bayan ya gama sallah ya tuna raka'a biyu na farko sun baci ba zai tashi kawo raka'a biyu ba da fatiha da zai kawo su ba ta sallah shi kenan babu kura. ce assalamu alaikum zai fatiha da sura gare su domin waɗancan su ne zai rama لأن الإمام كذلك قرأ دونين فيهما دونين لما كي قرأتوا غريسو وافق الإمام أيضا في جلوسه يا دي دي الإمام قدمت عليه غريسو الإمام كان يجلس هنا ويجلسه أيضا عليه ماشي ما غير ضرورة أن يركع في آخر صلاتك عشان في الأشياء فنقال haka an a yi bambanci wannan yana alama karatun liman wannan shi kuma yana gini akan sallar shi wannan na baci sun fi ace sai kenan waɗanda adda rai su zai sa na farko da na biyu zuwa tsari ya bai bar sura biyu ko kusura guda ce babu kauli babu ba'adi kuma shi ɗaya ne to wa inda kan albari ma yi sun lahu talata raka'atin in ya zama mai sallah shi kaɗai ya tuna raka'o'i uku sun ɓaci kamar bayan abin ya gama sallah sai ya tuno wato raka'o'i biyu uku na farko duk sun ɓaci saboda su guda guda guda yi فإنه يأتي بركعة بأم القرآن زي تاشوا فوانا ركعة فؤول ودى تيكو تعظم تفرقو سنة يتاشي كاو تبيو دفاتي هذا سورة ويجل السنة يزون عليها بريتا دمية جيكينا لأنها ثانية له دمية تشي تجو بريشي ويقوم سنة يتاشي ويأتي بركعة بركعة تشتود ركعة دي الباجيتين بأم القرآن خاصة دفاتها كوي ويجل شي سجود أيضا قمار قول السلام لأنه نقص سورة دمية رجل سورة ركعة تفرقو تاظم fatiha ɗaya yayi bai sura ba wa za da raka'atul malgafi ya ƙara ka wadda an tayyar ayayyar wai wa zai halil mudaraki idza fatahu salatu raka'atin in ya zama ya samu raka'a guda tare da limani rakawoyi sun ko kusan ka kauce masa fa innahu yaqumu hati bi raka'atin domin qur'an shin ya tashi zai fatiha da da abin nan da sura jaharan bayyane ko ba haka ba wa ya ja'alu ha ma allati adrakaha shi sanya ta tare da wanda ya samu tare da limami ya samu biyu wai jalisu alaiha ya zauna a kanta ko wa maka fi hada fi lulbani nan ya daidai da mai aiki shi dai da su sun zauna kuma ya kuma bayan haka nan ya tashi fayati bi raka'atin bi ummul qur'ani ya da fatiha da da fatan abin nan um, da raka'a da fatiha da sura ga sai ta ta uku gare shi ba zai zauna ba kuma ya fi bi raka'atin bi ummul qur'ani sunna to da wata raka'a da ummul qur'ani fakat kun ga ya zauna ya sallama shi ba zai wata ba ba ko kallon ya kun gane التوم ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك wanda ya yi sallah shi kadai to sai ya taho ya iske wasu jama'a ba su yi to sai ya sake sallah tare da jama'a don ya samu falalar da ta ga wannan illa magariba wahada sai magariba ita kadai sanin ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ah, muna maganar eh, mun yi maganar ah, abin nan limami rashidi in ya fito wata wai da jama'a bai same su bai sallah shi kada ya tsaya matsayin jama'a shi ba zai sake wannan sallah tare da mutane ba sannan kuma wasu mutane ba za su yi sallah cikin wannan masallaci da liman ba to sannan ya ce wa man salla salatan fala ya ummu fiha ahadan wanda ya riga yayi sallah yayi salla shi kadai ya tawo ya iska jama'a za ku yi ba an ce musahabi ne ya bi su ya sake sallan nan ba ko da cikin lokaci laluri to ba zai iya zama limami ba sai dai ya zama mai bi kun gane domin ba sani ba kila ce yana yiwa ta zama nafila saboda haka wato ba shi mai farilla ya bi mai nafila kun gane wanda ko har yayi koyi da shi to zai sake abin nan wato abin nan zai sake amma sai su sake daban-daban kamar yadda mai mutu da yace amma nan cikin shari'a ya ce wa idu mani ta mabi abadan jama'atan insha suna iya sallar jama'a wa huwa mu'tamadul masab shine mu'tamadi aw abdara ko kuma daban-daban shine ibnu habibi ya yarda da shi kuma shine cikin mutasar kun gane ah, wa idza sahal imam wa sajada li sahwihi falyattabi'hu man lam yasma'ahu mimman halfahu idan limami qabliya ta same shi ko ba'diya ta same shi yayi sujuda don man abin na rakan to duk wanda ya bi shi ga sallah wanda ya samu raka'a guda ko abin da ya fi raka'a guda cikin wannan sallah zai yi wannan sujuda sai dai ah, qabliya yayi tare da liman in ya so in liman ya sallama ko da masbuki ne sai ya tashi cika amma ba adiya sai mutum ya sai ya bari sai ya cika sallashi sannan yayi kun gane shine abin nan yace zahiruhu law kana masbuqan ko da an tsere masa in dai ya samu raka'a guda tare da liman to duk laifin da ya samu liman ya haushi wal mas'alatu zatu tafsil mas'ala akwai bambanci akwai bayani gare ta wa huwa in kana adraka ma'a salata kulla hala zai mahu itiba'u in ya riski sallah duka tare da liman sai ya bi shi duka ala kulli sawa in kana sujudu qabliyan aw ba'diyan qabliya shi ko ba'diya sai su yi tare duk in abin da liman yi sai yayi wa in kana masbuqa amma in ya za an tsere masa bala ya khalu in ma an yaki da ma'aku rakatan aula to yi eh, yiwa wato an tsere masa ya samu raka'a guda tare da liman ko kuma bai samu ko raka'a guda tare da liman ba wa yana a ma'aku katan. in ya kulla a guda tare da liman <clears throat> wa kana sujudu qawliyan kuma sujuda qawliya ce sajada ma'ahu ko da yake bai ƙara sallar shi ba in liman yayi qawliya zai qawliya tare da liman wato qawliya shi ta zama tsakar sallah kenan wa in kana ba'diya amma in ba'diya ce ta sami liman wala ma ma'ahu ba zai sujuda ba'diya tare da shi ba wa in ta zuru ku jalisan sai ya zaman sai ya zauna lokacin da liman ke yin ba'diya yana nan zaune alama fil mudawwana qalu wa yakunu sakitan mai shiru wala tashahadu mu'minu ba zai abin nan ba zai atahiya da shi ba wa yayi sujuda tare da shi wato sallar shi ta ko da ya jahilci haka isa yu'idu abadan sallah ala li'annahu cikin sallah shi abin da yake ba a ciki domin wato ba'diya sallah ce daban amma wa'azzarahu ibn al-qasim fil jahli ibn al-qasim na cewa wato wannan mas'ala ba kowa zai santa ba saboda haka wato ana iya karɓar uzurin sa fa kama da bi hukumin nisyani mura'atan liman yaqulu alaihi sujud ma al-imam domin akwai mai cewa shi sujuda ko da yaushe tare da liman wa in lam yaqin ma'ahu rak'ata in bai kulla raka'a ko guda tare da shi ba lam yatarattabu alaihi sujudu to kun gani nan ya ce in ba adiya ce sai ya tsaya jiran liman har liman ya gama ban ga wannan daidai ba liman ya sallama ya rabu da shi don me zai tsaya jiran shi da liman ya sallama ya rabu da shi saboda haka abin da ya kamata ya tashi ya abin da ya rage eh babu dalilin za a ce shi zauna eh da in ya gama tashi ya ce assalamu alaikum ya badiya wa fa qala ibn al-qasim la wa alayhi wa ibn al-qasim yace ko qabliya ba zai bi shi ba wa alayhi idan khalafa wa tabi'ahu ba da salatu bisa ga wannan magana in ya saba ya bi liman ya ba ta sallah ah, ai amdan aw jahalan in ya sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma ila al-imam li yutamma bi an sanya limami don ai koyi da shi kawai ai li kuta da bihi fi ahwali salat don ai koyi da shi cikin halayen sallah ta fil muqaranati wal musabaqa saboda haka ashe ba a haduwa da liman muqarana lokacin da yake dukawa ku duka tare in za ku tashi ku tashi tare ko mi za ku yi tare tila sai ka bari yayi ka gani sannan kai koyi yadda yayi kun gane ko wal musabaqa ba za a tsere da liman ba wata abin nan kuna yi tare eh, wal mukhalafa ko kuma ka saba masa shi yana wannan kai kana wannan ba za a yi ba kama kala fala ta fashau alaihi ko fala ta fitalifu alaihi kada ku saba ma limami farabu qablahu tashi gabanin sa wal hawlu qablahu ko kuma dukawa gabanin sa min al ikhtilafi alaihi yana cikin saba ma liman da ji sai mutum ya koma li rafa bada bada rafi don ya tashi bayan tashin sa wa yakhfilu ba bada qablihi hu sharul hadith amma yadda abin yake idan mutum ya riga liman dukawa ga ruku'i ko ga sujuda to sai ya zauna can har liman ya iske shi amma in ka rige shi tasowa daga ruku'i ko ka rige shi tasowa daga sujuda idan za ka iske shi kamin ya taso to sai ka koma in ba ka iske shi sai ka yi hankali kun gane to ko har da sujuda ya bambanci duka duka ba bane hmm. wajen muhalafa din nan an ce sai ya yi mutum ya yi nan ba muhalafa ne ba wane ya rige shi duka ya saba din kada zan kana tasowa shi kuma yana komawa <laughs> ka gane to wala ya wa ahadun ra'sahu qabla al-imam kada wani ya dauka kansa gabanin limami wato domin abin nan an ce liman abin nan qabla ruku'i wa halin ruju' sunnat mukaranta sharhi yin ruku'in aw sujudin kada mutum ya rige limami dafa ko kai daga sujuda ko ko daga ruku'i ai tahrima wato haram ne mutum ya dauko falau khalahu fa innahu yarji'u lahu ko da mutum ya taso sai ya koma in zanna idrakahu qabla rabi in yana tsammanin zai iska limami gabanin ya taso wa hal ruju sunnatun to wannan komawa sunna ne aw wajibin ko wajibi ne iga tsara mawaq ala tani mawaq ya ce abin nan sunna ne walau taraka ruju san salatu da zai rige liman tasowa bai koma ba sallar kina Kai su ahda farla kuma al inda yake ya ya ya duka tare da liman yayi ya ya natsu sannan bayan ka nan ya tashi qabla rabbi wa illa wajaba alaihi rujuu in ko ba haka nan ba wajibi ne shi koma bayan tarakahu amdan aw jahalan badala salatu in ya bar komawa da gangan ko da jahilci sallar shi ta baci la sahawan banda inda ya da mantuwa ne wa kana bi manzilati manzuhim wa yuqasu alaihi al eh, yana cikin kenan hukuncin wanda an ka matsaye bai samu hanyar yin ruku'i ba saboda gogoriyar mutane kun gane Eh. kaman a'a ah, ah, ba kamar irin wancan mai tashi ga raka'a ta biyar ba wato kada ya dauko gabanin limami limafi haini don abin da an karwaito cikin bukhari da muslim annahu qala amma ya hasal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu washahu wa himar shin wanda ke dauko abin nan fuskar shi gabanin liman ya dauko daga ruku'i ko sujuda ba ya tsoron Allah ya mayar da fuska shi fuskar jaki tun da yana tsoro shi hankuri kun gane eh, kullum masu gaugawa su ne masu a gama sallah suna da wani bukata eh, in ka tuna ba ka iya tsere ba ka iya sallamawa ga banin liman to dan ne ga kake gaugawa ko ka taso da gaugawa ka ba ka iya <laughs> ba ka iya gamawa ka dai ka bashi Eh, au ya ala suratu suratu himarin ko kuma in ba ya tsoron a mai da sura shi sura jaki an eh, huska shi huska jaki eh, inna shakka daga mai riwaya shi huska shi an kace ce ko ko sura shi an kace ce wa kaulu fil hadisi wa Allahu in ma haqiqatan ko dai a juyar da huska shi ta koma ta jaki bi an yamsa shi ne a shahe halitta shi illa ma ne amin wuqu'in maski domin ba hana wannan ba fi hadil umma wannan al'umma كما يشهد له حديث أبي مالك الأشعري الذي في البخاري في باب ina au wato domin cikin abin an ce yana yiwa a mai da fuskar mutum fuskar abin wani dabba au yi hawwalu hay'atul hissiyya yawmal qiyama ko ko za a iya juyar da shi ranar kiyama li yushara ala tilka sura wato ranar kiyama ta yadda shi kamar jaki au al wuya ko ko a juyar da ba wannan fuska ba wato huskar shi ta ma'ana amma shi shi dakiki kalbalarati amma shi shi dakiki yana fahimta shi ko mu ba ganewa almasuhu bi hal himar wa domin jaki kullun bai bai da basira ko yana da to ya mai da mutun jaki ya koma kenan kamar abin nan bai ya ganewa wanda aka gaya ma gaskiya ya gane gaskiya ce yaƙi Allah zai juyar da huskar shi ta koma huskar jaki to zan ko an faɗa masa bai iya ganewa kun gane fasu ira zalika lil jahili wa radda hadha al ma'ana al akhir bi anna al uh, uh, nasu inni imamukum fala da huskar shi huskar abin nan ko kuma wannan ya nuna kenan yanzu ne za a juyar da shi ya koma fuskar jaki ko kuma ya basira shi a ɗauke to sannan ga hadisi kuma annabi ya ce ya ku mutane ni limamin ku ne kada ku rige ni ga ruku'i wala bi sujudi ko ga sujuda wala bil qiyam kada ku rige ni tashi wala bil insiraf haka nan wajen sallama kada ku rige ni kun gane wala yaf'alu illa ba'da fi'lihi wala yaf'alu na ahadin illa ba da fili kada kowa shi wani aiki bayan limami sai bayan limami ya aikata kun gane wala ba da ahadan fili min af'ali salati illa ba da fili illa ba da shurufi fili wato sai ya fara kenan an ya fa'ala ba da shurufi fili wa yadruku fihi wa hadha fi ghayri al-qiyam min wannan yana yiwa wato liman ya rige ka farawa tun bai gama ba ka yi amma banda tashi daga raka'a biyu wa amma fi fa'id lahu minhu Allah ya fa'ala hatta yastaqilla al-imam qa'iman wato bayan an yi raka'a biyu an zauna an yi tahiyya in liman ya tashi ba zai ce Allahu akbar ba sai ya miƙe tsaye daidai sannan bayan ta ce Allahu akbar kai mai bi kana zaman ka sai ka ji liman ya ce Allahu akbar sannan ka tashi kai tsaye daidai sannan ka ce Allahu akbar kun gane shine yace wa amma fihi fa yutlabu minhu Allah ya fa'ala haka ya taqilla al-imam kada mutum ya komi kada ya bi shi sai liman ya tsaye sosai qa'iman tsaye sosai wal asl fi dalika anna al-barra qala wani sahabi ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidahu lam yahni ahadun minna zaharahu in an yi ruku'i wato annabi yace sami Allahu liman hamidahu ba mai dukawa ولم يقوس حتى حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ba mai dukawa shi baka wajen zuwa sujuda sai annabi ya tafi wurin sujuda sun mana kawo sujuda sannan mu kuma na masu sujuda ba da bayan sa da yasa ya ta'akhkhara ibtida'u eh, fi ilahum an ibtida'i fihi alayhi salawatu kenan aikin su yana jinkiri sai ya fara ويتقدم ابتداؤه في لهم على فراج على فراج عليه الصلاه والسلام من السجود واتو kenan sai ya gama. sai ya fara sannan su fara sai ya gama sannan su gama kada wasu isharin hadis fa in kila wala yaf'aluhu takrarun ma ma to wannan abin nan tafsiri ne kawai eh sai lokacin da yake taso yake ta Allahumma rabbana wa lakal hamd don haka wato nan kamin ya gama cewa Allahumma rabbana wa lakal hamd liman ya gama na natsuwa ka gane to shi sannan liman ya tahi da Allahu akbar har ya kai goshi kasa kai kuma kana tsaye kaga ka samu lokacin natsuwa kana ba kana kai kuma ka tafi kun gane to ah, sai dai kuma wajen sallama wa yaftatihu ba'dahu shi fara kabbara bayan liman ba da takadirin imami ala jihatul wujub wajibi ne kada ka kabbara sai liman yayi ai ba da faragi na Takabiru sai lima ya ce Allahu akbar kana shiru sannan ka ce Allahu akbar bayan sabaka hubi in ya rige liman ausawa ko ya daidai da liman fihi ga kabbara badala salatu sallar shi ta baci katama qablahu aw ma'ahu aw ba'dahu ya gama tare da liman ko ko tare da shi ko bayansa wa hadhihi sittu suwarin wannan surori shidda ne wato ana cewa Ah, ah, wan liman da kanan liman da abokin liman wato lokacin da liman ke cewa Allahu akbar wanda ya rige liman farawa shine wan liman kenan wanda ya ce Allahu akbar tare da liman shine abokinsa wanda ya bari sai da liman ya fara sannan ya yi to su duka ah, eh? to su duka ya rige liman gamawa ko ya gama tare da liman ko sun kai tarewa ya gama bayan liman amma sun yi tarewa wajen haɗi babu sallashi sai ka fara bayansa ka ƙare bayansa sannan sallah ta yi kun gane haka kuma ga sallama babu sallashi in yi lokacin da liman ke ta Allahu akbar yake ta Allahu akbar babu sallashi na suna faɗa a ban da kabbar harama ban an kabbar harama dai ban da sauran kabbarori hmm, eh? eh, ba a tsayawa jiran ladan ya kamata ladan da sauran mutane gaba ɗaya suke shi amfanin ladan don wanda bai cikin masallaci yana nesa ya ji liman ya duka abin nan amsa kowane sallama ta shiga ga nan tafe hmm? eh. zuwa nan ya ingancin na gaba masu ba su ne ba su ba abin nan um, ba ta inganta ga abin nan aiki bai gudana da ita ba ko da yake hadisi ya inganta da ita waya ne su da ta ne ba da kiyamihi mutum ya tashi bayan garka ta biyu ta uku bayan liman ya tsayu ya gabata wa yusallimu ba'da salamihi shi sallama bayan sallaman liman wa ma su wa zalika fa wasu an yaf'ala huma hu abinda ba waɗannan uku ba to halan ne shi aikata tare da liman kun gane ko ko yarge liman ba a ci sallar shi ta baci wa ba da hu asan amma komi ka bari sai liman yayi kai koyi da shi ya fi kyau kun gane wa kullu sawin sa'aful mamumu fal imamu yahmiluhu anhu duk rabkan wadda mutum ya yi shina mai bin limami to limami ya ɗauke masa sai fa illa atan au sajadatan au takabiratan au takabiratan limami sai fa in ya zan farilla ne ya bari wanda ya bar farilla to liman bai ɗauke masa in mutum ya manta da raka'a kamar ana cikin sallah an kai rukudi mutum yana can yana cefane Halli man ya taso yana ganin kuma kamin shi in shi ta abin nan liman ya gama sujuddai kamar in ana limami mai gaugawa to wannan sai mutum shi hankuri in ya so in liman ya sallama ya tashi ya rama wannan eh wannan raka'a a hmm? Hmm. ya bi shi ga abin da ya rage na sallah kuma lokacin da ya tashi ya rama ba a cewa ya yi ƙari bai ba biya sai dai in kuma yana shakkar ya barta Eh? ina yake ɗari da hamsin da tara to tambihun kudiba idan alima annahu a harama qabla imami in mutum ya tabbata ya yi harama gabanin limami وأراد أن يهرم بعده سنة يني شي حرم بين إيماني فقال مالك يكبر سي شي كبر ولا يسلم بيت السلام عليكم لأنه كأنه لم يكبر دومين كما بيت غيبا لمخالفة ما أمر به دومين يسار أمر الإيمان سبو ولا أشياء كبر البيت فالكو بانكتا وقال سانون يسلم لأنه اختلف في صحة الإهرام الأول وسانون جاء سأتى السلام عليكم يا فتاة وأبن ده كاوي بين النصف هنون وأتن كبر يا هي

akwai sallah ko babu ni kun ka dogara kan sani ma ban sani ba <laughs> eh? Eh, ya yi zama kuma ya natsu ko bai hanku amma kuma bai ta shahud ba ko wani sunna ne

Eh, tahiya sunna labzin da an karwaito daga uh, uh, Umar ibn Khattab sunna sannan zaman gare ta sunna to to ya kamata ce ta ɓaci ba mu ci gaba ko to Thank you. wata ta da wato kabbara harama in mutum ya bari liman bai dauke masa au salama ko ya bar sallama bai dauke masa a wuce kada niyyatul farila ko kuma yayi bai ce bai niyyar farilla ba bai dauka farilla ce ba liman bai dauke masa kun gane wa idza sallama al-imam fala yatbutu ba'da salamihi wal yansarif idan limami yayi sallama to kada ya tabbata bayan sallamar shi wal yansarif sai shi juya mu karanta sharhin sa wa hal yansarifu jumlatan shin abinda ake nufi da yace assalamu alaikum ya tashi daga wurin ya koma wani wuri wannan shine zahirin mai risala aw ya tahawwal ko ko juyawa dai yake yi laysa illa ba wani abu in ya juya ya isa wal murad bin sirafi khuruju min al mihrab abinda ake nufi wato ya fita daga abin nan mihrab wato abin nan wal murad bi ta'wilihi abinda ake ce juyawa yamina aw shimalan ko ya karkata dama ko ya karkata eh, hagu warja al-qawl bi ta'wil anin ja yadda wato in ya juya ya isa qala al-ashuri wa yi fi tagayyur hay'atihi in ya sake sifashi da yana dibin gabas ya juyo shikenan ko ya dibi yamma ko ya dibi kudu ko ya dibi arewa qala sa'alabi wa hadha huwa sunna wannan shine sunna domin annabi ba tashi yake kuma wani wuri ba wa tulifa fi illati an ce ni dalilin yin haka nan faqila li anna al-mawda la yastahiquhu illa min ajali salati domin zama haka nan ba liman bai cancanta ya zanna nan ba sai don sallah fa idza faraga la yastahiqu ba da da ya kare sallah don me zai zama eh, abin nan shi ce ni ne babba <laughs> Eh, eh, <laughs> wakila inna illata at-talbisu ala dakhil ko kuma abin da yasa wato mai shigowa in ya iske liman yana daidai zai yi tsammanin ba gama sallah ba mm. kun ga samu rikici wani kila an shafi'i radiyallahu anhu annahu ya tabbata ba da salamihi qalilan wato an ruwaito na cewa zai dan dakata kaɗan yadda yake lima fi sahih muslim annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama ya yaqudul لم يقعد لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام wato wannan bai juyawa sai ya faɗi wannan sun masana minin sirafil imam ba da salamihi mas'ala to bayan kun wannan ko to sai kuma Allahumma anta salamu minka salamu ya Allah kai ne aminci kuma daggare ka aminci yake ka albarkokin ka sun bayyana ya zal jalal wa ikram ya ma'abucin jalala da karinci an ce mutum bai yi addu'a ya kare ta da zal jalal wa ikram ba ko ya arhamar rahimin fa ce an karɓa masa addu'an kun gane yaya za ka iya abin zal jalal wal ikram yanzu an ce in fassara shi da Hausa ina na san ma'anar shi amma ban ya fassara shi sosai a wai kamar kamar da shi Allah ka bani kaza ka bani kaza ya zal jalal wal ikram eh kana iyawa baka oh, hmm. iya larabci ba amma ka san ya zal jalal wal ikram jalal wato girma da haiba da kwarjini duk sun shiga cikin jala. ikram wato dukan alheri shiryarwa cin abinci samun lafiya iska ga sunan duk karimci ne ban ji ba babu kalma ɗaya wadda za ta fassara shi shi ne ba ta fassaruwa nira masallacin liman kun gane bai fasarwa ko da larabci ba ka fasara shi babu wata kalma wadda za ta abin nan a kan eh mutum ne ganin kaman ba a ansa ba wace ya ce mutum na bin liman a ta yi ta farko sai kafin ya idan da ta ya sai liman ya miƙe nan zai dakata ne shi ne nace ban sani ba in sallar liman ta ɓace tashi ma ta ɓace wato <laughs> an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kowa saurin sallah amma cikakka bai bai dogo sallah ya wahal da mutane amma komai sai dai ya ya cika ka gane amma mai yi kamar yaro na na gaugawa ya ce sami kunun da zai sha eh, na magana sallah eh. a'a wato in an ce bai gaugawa ai kaga wato komi da natsuwa hmm. Hmm. sun fasa cewa mutum kafin in ya fara kafin ya kare za a iya tafiya bayan gari a dawo shi dai ala kulli halin in mutum ya yi sallah a gabin da ya kasa minti biyar ai sallan nan tana da um, tana da ayat tambaya <laughs> minti biyar zai ko ba haka ba eh. to ina ne illa an ya kuna fi mahallihi fa dalika wasu kamar yau liman dama nan yake zaune kamar da misalin abin nan mun yi sallah can inda nake zaune na yi limanci na kare kaga nan na ci gaba da zamana akan wundina ban juya ba dama wurin zamana ne wannan ba komi kun gane shi kenan zo mu karanta abin eh. juyawar ita eh, eh. duk wanda ya mutum ya yi fa'ida kare malikun rahimahullahu wa jama'atu min al da wasu jama'a na malamai la'ayin matil masajid sun karhanta ga limamman masallatai wal jama'ati da jama'o'i addu'a wa kibar salawatul maktuba yin addu'a bayan sallah farilla bayan sallah farilla liman shi addu'a makaruhi ne jaharan bayyane lil hadirin don waɗanda ya ɗora yin addu'a suna saurare فيجتمع لهذا الإمام التقديم وشرف كونه نسب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده ودومي واتو إن يي هكذا يا تار درجة biyu gashi ya zan shi ne limamin su ga sallah ko sannan kuma ya ce ni ne kuma ni ne shamakin ku zuwa ga Allah ko ba haka ba ga garo ko fi tahsili misalin ga samu wata abinda suke so maslahohin su ala yadaihi ga hannun su fi du'a'i fayushi ku an ta'zuma nafsuhu yana kusa ransa ta ta girma yana ransa ta girma shi jikinsa ya lalace kenan wayar su da kalbu zuciya shi ta ɓaci waya asira bai saba ma ubangijinsa fi hadhihi al ga wannan hali akthar min ma yutihi fiye da yadda yutihu wato sabanin da zai same shi ya fi da yawa Allah warwi anna ba'al a'immati an ruwaito wasu daga cikin malamai limamai isa zana umar radiyallahu anhu eh, an yad'u li qaumi ya ce in an gama sallah ina son in dora wa mutane na addu'a bi da'awatin ba da salati da addu'o'i bayan sallah fa qala la sai Umar bin Khattab ce kada ka yi liyani akhafu alayka an tashma khanafsuka ni ina ma tsoron ranka hancin kai dauke ka ya sama ran ka tayi abin nan dauka hanci sama shine hatta ta silla ya ka kaga tauraron eh, abin nan ne eh, eh, sunanta kaza ayatar tafi na saka ran ka ta dau haka wa hada kinatu anil kibri wannan ya nuna kenan ana tsoron girman kai wa ya jari majara hada kullu man nasaba du'a il gairi wannan duk wanda ya zauna ana kawo mai kudi yana yana wa mutane addu'a shi ma shiga wato kenan kamar mutane sun dauke shi ne shamakin Allah mm. kun gane ko kaga kun ga ba daidai ba